inda mai sauraro a yanzu haka za ku ji cewar ta faru ta ƙare inda a yanzu haka asirin nadiya ya tonu a gurin al'amin inda mai sauraro a yanzu haka al'amin ya gano cewar nadiya ita ce wacce ta kashe charity kuma ya gano cewa ashe nadiya kawar charity ce kuma ya gano cewar nadiya ita ce ta kashe tsohon mijinta tabbas mai sauraro a yanzu haka dai Nadiya ta shiga cikin halin kakanikayi na tonon asirin da ta yi na asirinta da ya tonu a gurin al'amin wanda mai sauraro a yanzu haka dama kowa wanda yake kallon shirin fim ɗin labari na ya so asirin Nadiya ya tonu tun kafin MD ya aure ta amma sai gashi yanzu ya aure ta kuma tana da ciki har take so ta zubar da cikin nata Mai sauraro gyara zama domin jin cikakken wannan sharhi namu da muke tafa da shi a yanzu haka. Amma kafin nan muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa idan har wannan ne farkon fara ziyartar ka tashar nan tamu ta farko mai albarka ta sharhi TV. Sannan kuma ka yi mana laki a ƙasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana comment domin jin ra'ayinka dangane da wannan sharhi da muka kawo maka dangane da shirin fim ɗin labari na wanda za a yi warama a cikinsa na kashi na goma sha ɗaya wanda mai sauraro sanin kanku ne cewar tabbas tun da al'amin ya gano wannan batu to daga gani ƙarshen ba da labarin al'amin ya zo za a dawo ɓangaren nasu maryam wanda masoya kallon shirin fim ɗin labari na sun matsu a gama labarin maryam a dawo na su sumayya da farasdo wanda mai sauraro kowa yana so ya ga yadda ƙarshen sumayya da farasdo za ta kaya tsakanin su su biyun nan sai dai mai sauraro a yanzu haka dai tabbas wannan shiri na labari na ya sa wa aminu saira matukar populous a idon duniya baki ɗaya ko in a idan jama'ar mutane da yawa inda kowa yana so za ku ji cewar wata an ba wa aminu saira dangane da wannan shirin fim ɗin labari na wanda ya kafa tarihi da dama wanda ba a taba yin wani season da za ka ga mutane suna tsimayen jiran sai ba face shirin fim ɗin labari na sai dai mai sauraro shi kanshi darakta aminu saira ya ce zai so shirin fim ɗin labari na ya kafi kamar a kai shekara goma ana kallon shirin fim ɗin labari na to amma sai dai mai sauraro kuna ganin cewa za a iya kai shekara goma ana kallon labari na ɗin ko yaya? kai dai ci gaba da bibiyar wannan channel ɗin tamu mai albarka